thinking san shi ko ina ne gun zama na shi muni na shi ya dinga zancen shi ba ya daina yawan ambato har jama'a wasu sun ji haushin shi so mai saka kuka tamkar an yi rashi babba uwar ɗaki sami 'yan yara ke kwaki zaman ki bisa gadon mulki ke kadai gayya uwan gida na tabbas ban da tamkarki Ya san ki nake rahe har abada ba aike ki mukamin kole zan kai ki kana na baki zubar gadon maki